saka sunana a cikin wayanda aka biya wa SSCA. Garin yaya? Walla umma wani alhaji Saminu baba ne ya biya duk wacce baka ci ba. Eh to ai wani shawara duk a bai domin ita kanta shekaran shekaran eh? Ke gode kana da buƙatar wani abu ne kamar me fa kamar sigari ko wiwi ko kuma za ka sha wani abu wanda za ka je ya ka tafi duniyar sama ka san zaman nan ba wani abu da nake sha sai kofi. ka huta yalla bai yalla bai yalla bai yalla na yalla bai suka je mu daga cikin mu ne ba yalla bai mun ga daga wannan fa suka ce mu gudu ne ko suka je mu daga cikin yalla bai naman kaza bai dace da kai ba cinye kaza ta yi maka kaɗan ranka da madu manya irin ku kun fi ƙarfin ku naman kaza da ya dace da kaina. What? This is ridiculous. Kwado? Wallahi ba zan ci ba. Wallahi sai ka ci. A'a, ah, bangare miji. A'a, ah, aje wannan bangare. Bangare miji ne. A'a. Ah! Wallahi ba zan ci ba. Ba zan ci kwado ba. Wallahi ba zan ci ba. Wallahi kai. Gudan bakinsa. This is disgusting. Gudan bakinsa. Ba na son kwado, ba na son. A'a, ka fara ko? To samun shi ana. Zuba mu. Yan saboda Allah ba za ka rinka tausayawa kanka ba. Shin a ce ba ka da wani aiki da za ka yi daga kai committing suicide sai kawai ka ce za ka ɗauko drugs ka rinka sha? So kake ka zama ɗan ƙwaya ne? waɗannan drugs ɗin maganin bacci ne. Ba na iya bacci. mafarke mafarke nake ta yi to ba dole ka rinka mafarke mafarke kana shan irin waɗannan magungunan maganin bacci fa kake sha dole ka rinka mafarkai wato da girmana da mutunci na wallahi babu wani ɗan iska da zai ɗauke ni ya kai ni gidan kurkuku ya haɗa ni da wasu 'yan iska wallahi ba zai yi ba dan Allah dan baka kai magana a hankali ka san dare ne za ka iya tashin yaran nan fa daga bacci na san kin yi zaman bakin teku ko lokacin kina budurwa ko mm, haka ne amma me yasa ka tambaye ni kin taba cin kwado kwado kuma me zai haɗa ni da cin kwaɗo ni tun da nake ciye-ciye na a duniya ni ban taɓa ma a can cin wani kwaɗo ba kwaɗon ma ɗanye ba ba gasasshe ba wai ni bawa mai kada ni kaga ina ga kamar ya kamata ka koma bacci saboda wa'annan magungunan da kake sha wallahi sun fara taba maka kwakwalwa ke na san abin da yake damun ki ba abin da ya samu kwakwalwa ta na gaya miki mafarki na yi na ga wannan yaron banzan a ciki wani yaron kenan samba mana to me ne kai mafarki da shi wato akwai matsala hajiya dole ne mu san matakin da za mu ɗauka mu dakatar da samban nan daga ba da shaidar da yake so ya bayar a kotu don wallahi in aka bar shi zai iya mai da hannun agogo baya ni kuma wallahi babu wani ɗan iskan da zai ɗauke ni ya kai ni gidan kurkuku a yanzu da darajata wallahi sai dai a ɗauke ni gawa me ya kawo maganin kurkuku kuma me ya kawo maganin mutuwa ana zaune kalau it is in my dream hajiya mafarki ne kaga mafarki fa ba gaskiya bane your excellency ka kwantar da hankalinka kawai wani lokacin ba Safara'u, zo ki karo min ruwan nan. Anti, ai sai dan ebo miki wanda zaki sa wanke bakin ki da shi, amma ruwa ka babu a gidan nan. A garin yaya? Ai mun girki da shi jiya kuma ruwan ya ƙare. Kin san matsalar wutan nan ne ya jawo haka. je ki karo min karasa sai mu je mu ebo ruwa kin ga layi kuwa duk da haka ne karo mu mu je mu bi layin haka sauri sannun ku dai ko kin san shi ne waye wannan waye san mishi san shi ba mun kusa me yasa bani. amina ko eh ni ce da Allah idan babu damuwa ina so za mu dan tattauna akwai damuwa wani irin tattaunawa kaga malam ni fa ba a kasuwa nake ba ina da aure ina sanar da aurenki maganar mijinki ce ta kawo ni kin ga anta amina ba na je na kama mana layi kafin ku gama ko za ki iya shigowa ciki domin na ganin zai fi ko faɗi duk abin da za ka faɗa ina jin ka a nan gurin a'a maganar da zo da ita mai muhimmanci ce ke kanki ba za ki so a ce an tattauna maganar da ta shafi mijinki akan titi ba. ya kike yi yarinya na riga ki kin da fi ƙarfi na ta ina na fi ƙarfin ki tun asuba na kama layi a nan wajen ta yaya ban zo na ga abu a wajen nan maki ce kin riga ni zuwa ban gaje ni ba kika yi to ke ma sai ki ƙarfi ki ban gaje ni ai Allah ya sa a kawo wuta in ga ƙarshen munafukai da suka ki bada kwada kuɗi a a a mai a ta da inji. ina jin ka ka sa ni a gaba sai murmushi kake mini me haɗin ka da mijina abubuwa da dama amma haka kuke wahalar ruwa a unguwar nan eh rashin wutar lantarki ne to amma duk da haka sai babu inda kuke zuwa ku sayi ruwan sai kun je kin ɗibo da kanki kaga malam in baka da abin da zaka faɗa min in buɗe motar nan fita sai wani yaudara ta kake yi na ce maka ni mata aure ce ka ce ka sani maganar mijina ce ta kawo ka amma sai kokarin yaudara ta kake haba malam kwanta da hankalinki amina na san kina cikin matsala tun lokacin da mijinki ya shiga hannun jami'an tsaro amma ban san matsalar ta yi tsananin da ko ruwan wanka ba kya iya siya ba sai kin je kin dauko da kanki Yanzu da za a ce miki Samba zai dawo za a iya sakin Samba ya dawo gida. Za ki so haka? Sosai ma kuwa kullum addu'a da nake kina in ne sallah Allah ya kwato min shi. Allah ya karɓi addu'arki. Allah isa. To um, kai waye? Ni? Mm. Sunana Ismail Kalla makusanci ne ni ga mutanen da samba yake kokarin bayar da shi da kansu a kotu su su tsohon gwamna da a kafu gwamna ƙwarai kuwa ashe ya su gaya miki tukin ga abinda nake so da ke ki je ki same shi ki ba shi shawara kafin a kai shi kotu domin an kai shi kotu kada ya sake yi wani bayanin da zai shafa wa tsohon gwamna ko yakubu gwamna kashin kaji da zai yi hakan to mu kuma za mu tabbatar miki da cewa bangaren mu mun yi duk yadda za mu yi muga cewa ya fita daga hannunsu lafiya sannan kuma mu ba ku kariya ke har da makudin batarwa ni kawai so nake kawai ya fito a'a ai kina bukatar kuɗin kashewa dube ki fa kina buƙatar kariya domin idan ya je ya faɗa magana akan mutanenmu to Allah ne kaɗai zai raba mu da ke ba ma ke ba hatta mutumin da ya duk mutumin da ya shafe ki sai mun batar da shi ke har mahaifiyarsa ma ba za ta tsira ba wani lokaci mutanenmu fa ba kirki ne da su ba amina idan suka kama mutum kin ga wannan yarinyar da na baku kun fito tare kan wake ce ko eh eh za ku iya neman ta ku rasa <laughs> dan girman Allah dan girman Allah ku gaya min ko me kuke so zan yi ku gaya min ko me kuke so zan yi wannan dai maganar da na faɗa miki ita ce ba ma so ya je bayar da shaida a kotu ya faɗi wata maganar da zai sa a kama mutanenmu da laifi Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan kaɗan kenan daga irin mutunci da kulawa da karramawa ta mutanenmu. Duk mutumin da ya raɓe mu zai warwasa son ransa. Za ki iya tafiya. sai na ji daga gare ki zan sake neman ki har gida kamar yadda mutanenmu za su neme ki in har baki ja masa kunne kin wa kanki da ma kin sani kin ɗauka tsaya ma a nan ba sai mun yi nisa ba mu tattauna. To, ban gaba ya ya kashe su a yanzu? A'a. Duk abin da alkali ya ce mana ai mu fito mu sasanta kanmu. Saboda haka malam nura duk iya adalci da zan maka na riga na yi maka. Sai ka faɗi yadda za a yi. A kan maganan kuɗin da kake bi na bashi wanda ci aurenka. Na san su ba wai ban san su ba ne. Maganan bashi ne da na ci na dubu ɗari hudu da saba'in. Ko ba su ba ne? A'a da saba'in da biyar. shikenan mu je da 75 da 75 to amma a haka yanzu da kake gani gaskiyar magana zan iya kokari na zan duba zan iya kokari na in samo kuɗi dubu tamanin don kasu a hannunka alashin in Allah ya kai mu nan da wata da wata biyu wata biyu in Allah ya yarda zan cika maka ka. ba shi kenan ba a'a gaskiya wata biyu yayi yawa idan so kake in koma in gaya alƙali sasancin ba zai yi ba in koma mu je tare wai gabo ni abin da ke so ka sani a wannan magana to ko ka ce za ka je ka gaya masa wallahi ba ni da abin da zan yi maka wannan magana kenan bakin abin da na san zan kenan in kuma ka ce ba haka ba zan a koma mai sauki ne sai a koma to kenan amma dai ka tabbata nan da wata biyu na samu kuɗi na Allah da zan baka nan da wata biyu shi ma din sai ka hada da addu'a man gabo don lamarin duniya na yadda take kenan kenan koma mu je mi masa bayani. assalamu alaikum alaikum assalam <laughs> yanzu yace ne? eh kana lafiya? lafiya ga. ya mutane na duk lafiya? lafiya ga. alhamdulillah ban daɗe da zuwa ba ina ƙoƙarin aikawa kenan sai ga ka ni ma daga kotu nake subhanallah eh? ya ake ciki ai magana ba wani ya kai ko ina bane eh. daman ni ma na zo kan maganar da muka yi kwanakin baya ne wace wani a ah, haba alhaji haba alhaji ka ce ni ce na gaya maka i e, kuma za ka ɗan tawa ba a zuciyarka haba alhaji ba ni bane. ai na ce da ka i e, i e ne to na gode a ah, ba za a canza ba Haba alhaji to alhamdulillah eh na gode wallahi tallahi ina na gode sosai eh na gode to bari in shiga in ciki. to to madalla eh, eh. yawa a'a ah, na gode sosai kan neman na ina ta yanzu kuwa salamu alaikum gafara kina ta jiro sai kin kwashe ruwan ne wai ke ni kika raina a gurin nan ya za aiki ta zuwa kina shiga gaban mutane sannan ki ce ki riga mutane zuwa haka ma fa kika min ɗazu Asabe, Asabe, nan ma kin zo nan ki nuna halinki. Kin ɗauka, kin ɗauka, kin ɗauki ruwan nan, amma ba za ki haƙura ba, Asabe, bar gurin nan. Ka gani baban di bana son magana da kai. Ka ga an mana tsakani da kai, an mana katanga tsakani na da kai, bana son magana da kai. Asabe, ba katanga ba ko katanga karfi akai tsakaninmu da ke. Ba za ki ɗebi ruwan nan ba, na gaya miki. Wannan rashin adalci ne, kuma ba ma goyon bayan rashin adalci. Ba za ki ɗebi ruwa a nan ba sai kin tafi. Wallahi sai na ɗauka. wallahi sai na ɗauka. saba ki bar gunnan wallahi ko kuma in sace ki. Sai ka sace ni tunda tayar mota ce ni ba mu muka hada kuɗin da aka sai mai aka sa injin din ba. To ko da kuɗin ki aka hada aka sai injin ko kuma aka sai famfan wallahi ba za ki ɗauka ba sai ki bar gunnan ba za ki rashin adalci da ni ba na fi ki rashin mutunci nan. Ka gani baban dika dakata duk wasa ayi wasa banda wasan duka saboda ni kaga duk abin da zai da ni bana sa taba lafiyar jikina kar ka taba ni kar ka taba ni ni na gaya maka to na rantsi da Allah in dai baki bar gunnan ba Allah ya karbe ki bari ki ni ya ci ba hauka Ba dora miki wannan katon bokitin haka mai nauyi. Salon a tsofan min da ke ko? Hmm. Kuruci dangin hauka. Umma. Umma. Tare suke da baba ko? Ina ɗaki. ina ta amina ta tafi kai wasu ba ziyara amma dan Allah dan annabi ki lallaba min abba ba na son auren nan umma karatu nake so nai safarawa tunda ida muke bukatar shi amma abin ya gagara ke ya zaki zo rubuce kin san kina da bako a waje tashi ki shirya ki fita ki sabe shi ha mala ba ta son mutumin nan ba ta son sa ba ta san shi to za a yi kina kan mun magana kuma kina da bantuwa da can da da ne me ki ke kina so na ne ba daga baya ne kuma malam ba magana mu bace ba fa maganar mu ta riga ta wuce ana magana yarinya kana ga yarinyar nan ta ɗauko karatun ta targen targe tana so ta samu ta gaba ta cimma burinta batul don Allah ki rinka mai da hankalin ki ji magana in fa baki manta ba wannan abu ban ga yadda zan iya ba kudin bawon Allah ne ya zo ya sa shi a hannuna ya bani na je da fitattun rigigimin da ke kanmu gidan na gaba ɗaya rikice ki Allah ya ji mana shi eh wannan sila da da ubangiji Allah ya kawo fa mai kyau kin gani da ɗauki kuɗin da zo na bibiya ke yanzu da ban bibiya ba shi ba mutanen nan ƙalin da za su yi da ina cin kila masu masu dukiya sun je sun tsare a gidan maza ne ma da mijin Amina muna kusan me ka magana mijin Amina kuma da mazan zan ka magana mijin Amina ba ba shi ne lalatacin ba ba lalata shi kai shi aka kai shi can ba malam arziki ba na Allah ne arziki na Allah ne amma akwai sila akwai sila akwai sila ne da mala ina gaya maka safara'u dan Allah ki saurare ni ki daura wannan kukan wallahi ban zo da ne na cuce ki ba Dan Allah ki daina wannan kukan da kike to za ki shiga mota magana ɗaya kawai zan gaya miki shiga mota safara'u to gona shiga da su gida ba na so rike ki shiga da su faɗa za a mun kuɗin kuɗi yarinya naira ba a mata haka yarinya da kanki ma za ki sako Hello? Ah, honorable, lafiya kalau? Alhamdulillah. Lafiya, wallahi wasu gulloli ne suka tashi na fita. Eh, da banki da dai 'yan sauran wurare. Yes, sir. Oh, kana ofis ɗina <laughs> Ai, ban ga ta zama ba. I'm on my sannu malam na kawo dakata ba zan amsa ba tun yaushe na ce mu kawo assignment tun sha biyu duba wancan karfe na yanzu leti minti goma na yi kawai don allah ma. dakata karki manta na faɗa muku cewa duk lokacin da na bada assignment kuka ɓata min lokaci ba ku kawo da wuri ba to ba zan karɓa ba kun zo da ni har minti goma ba haka ba ne wani wankunna ne ya su shi sa ban kawo da wuri ba oh allah sarki allah ya ji kansa ah, to abinda za mu ina tunani ki koma ko kin ga sai ku masa addu'a kya ce ina yi wa mutanen gidan ta'aziya get out yar wahala sai ki ta yi aiki. kai aiki da aikin yi wallahi ba zan daga ba sannu mala rufi rufi ke ma sun zaci kawo assignment din naki a late Allah na na gaji na ga kin nemi guri kin zauna fita ba zan yi kawo kawo kawo kaga ni fa ba wani abin kirki ne a cikin ba to an saba dama It's hot. ya wallahi na sha shi tun ɗazu ne so ya huce. Kaga, tunda na ga sauri kake yi, yanzu mu je ka sai min wani ruwan sai na sha. मुझे हेलो मामा Faiza? Me haɗa ki da namban mama? Kin ga um, Faiza kina ji na? Tsaya ki ji, please. Don't do anything stupid. kin ga tsaya yanzu ba wa ba wa mama wayan na'am mama eh wallahi na san da zuwanta na san za ta zo ok gani nan gani nan mama ta jira ni gani nan gani nan gani nan lafiya kuwa rufi mu je wallahi mama na ne ba ta da lafiya oh mu je mu je mu je eh, mu je ai sai ku kwamishina an kama abu kana zai mu ah, ah, ah, ai ni ba gwanin zaki ba ne da kayan sanyi da dai shayi ne to ana maka karfi ana sa tare ta kawo a da Allah bashi da Allah bashi bashi no no no ba damuwa ai ba ma dadewa zan yi ba abu ne wanda ya kamata a ce na buga maka waya to amma sai na ga maimakon buga wayar gara na zo na same ka mu yi magana gaskiya ne magana ce akan kwantaragen ku yawa eh. to wannan lokacin dai sai dai a yi haƙuri domin gaskiya ba a dace ba kwamishina ba a dace ba a bayar ba ne ko me faru eh, to an bayar amma ban da ku an bayar amma ban da mu wacce irin magana banza ce wannan gwamnatin da muka kafa mu nemi kwangila ta hana mu mu dora mu sai motar mu sa mata inji mu sa mata taya a mata sabis mu mata ki ta tafi ta watsa mana kura wallahi ba zai yi ba to wannan karo dai na iyaka bakin kokari na amma gaskiyar magana abin ya fi karfi na idan ya fi karfinka mu bai fi karfin ba ba dai ya nuna mana shi naman kai bane tauri ne da shi to wallahi gwamnatin mu ce kuma sai mun ci alfarmata sai mun ci albarkata to ya da ali abin da ni ya fi na gaskiya Yalo? Hello Lukman. Eh, ha, ka zo magana ne. kaya ne za ka karɓa ka gane ko ka ci arziki nima na ci arziki gaba ɗaya mu samu abubuwa kowa ya yi farin ciki ya ji daɗi ka zo maza maza ina jiran ka malam adamu ba a nuna kurciya baka kuma ma ai gara da aka yi yunwa halin kowa ya fito fili problem amina na rantsi da sarkin da yake busa min numfashi na rantsi da sarkin da ya halicce ki ya halicce ni duk wanda ya taba ki ko shi da yake cewa zai taba ki wallahi sai na babballahi kamar yadda kafinta yake babballa tsoho kujera kin ji na gaya miki a'a sambo don allah kai hakuri kai shiru da bakinka kai abin da mutanen nan suke so wallahi mutanen nan in dai ba kai ba za su cutar da mu kina laraba da su ƙarya suke ba wani abu da mutum zai sai mana akwai wani wanda muke jin tsoro ne Ka wani kato da ya sai bude min ido babu kai wallahi ko shi din ƙarya yake ba zai iya taba ki ba kin ji na gaya miki <laughs> sambo sanda za su taba ni kana ina sambo amina wai so kike wanda yi sanadiyar mutuwar mai sunan mama ya tafi a banza idan haka kike so amina kenan zan sa baki na kwado to idan ku haka ne kina so a hukunta shi to ki sani babu wani tsinanne da yake cikin waccan gwamnatin da ta gabata kowaye shi da yake da hannu a cikin wannan maganar ta mutuwa mai sunan mama da zai hana ni in ji kotu in faɗi gaskiya wallahi sai na faɗa sun sun fara barazana za su hallaka iyayena har da gwaggwata kama kafin su dawo kaina san ba ya zan yi ƙarya suke zo ki amina bari in gaya miki babu wani mutum da ya sai taɓa ki yanzu in kin ban nan zan tura ki wani guri akwai saƙo da zan aika ki da shi za ki je za ki ga wani abokina zai zama kariya a gare ki duk wani dan iska da ido soki da niyyar zaluntar ko taba mutuncinki wallahi zai yi maganin sa amma ki sani amina na rantse da wanda ya halicce ni na rantse da wanda ya halicce ni duk wanda yake da hannu a mutum mai sunan mama wallahi sai na ga bayan sa sam Allah ya baka sa Allah ya taimake ka akan wannan yaƙi da za ka yi. Idafa maka. da halaman fa'iza faranin ta yi miki daɗi. Sosai ko mama, ina son fura'ai, musamman fura da zuma. sarki. Amin wa alaikum salam. Mama? <laughs> Ka shigo? Wallahi, na shigo. Ah, um, ah, ta iso kenan. Wallahi, yarinyar kirki. Gaskiya ne. Wai da ta zo me yasa baka sanar da ni bai? Ai da na mata sinasir. Wallahi mama da yake tana da min hankali na za ta ce min za ta zo yau kuma ba ta zo ba ko gobe so sai ban da tabbas din ranar da za ta zo to daga yanzu din za ka yi baki ka danga sanar da ni to insha Allah mama insha Allah na ce tashi sai mun je in rofin naki a gida ba na ba inda ni sai na gama shan furata ka bata ta sha furanta mhm. Mama a sha ƙaro. To shi ke a ƙaro miki. Faiza, me kika kika samu ajiya kika gaya mata? Mun gaya mata komai wadan raina hankali. Sati biyu kenan na baka ya wuce. yanzu zan kara maka kwana ɗaya idan ba kuɗin aure mu ba don kuma na ji shiru zan zo in samu ajiyanka in gaya mata ta ku samun ɗan ji kalle zo ka buɗe mana tsaya in zuba na da kaina ba nan zuba wanda zai ishe ni da kaina hakurin ya haka ne kin ga miƙo min kular gaba ɗaya nan ya nake ganin kuna neman ku kwashe ba ni kular hali dai ba zai daina halin shi ba yan sabida Allah ya zaki da wannan abincin to ni ma dadi haka na gani eh jiya fa doctor ya kawo list ɗin abubuwan da ya hana ta ci ina kaga Makira, ki zauna ki gama tsara masa duk abubuwan da kike so ya rubuta sai ya rubuta shine zaki ce an hana na ci ko to ba wanda ya hana na cin komai me ya haɗa kifi da rashin lafiya ai ba ruwan kifi da rashin lafiya to ai shi kenan rayya ba za ki zo na bane wato na lura dai akwai kwaɗayi a cikin gidan nan abin da za a yi gobe zan sa a shirya barbecue a cikin gidan nan mu gayyaci mutane a ci a sha ya da maganar gayyata mutane haka ai ba wanda za a gayyata sai dan kawai mutane su zo su kama ɗaukan hotunan selfie a je 'yan jarida su samu dama su jona hotunan a jera raguna ga sasu a baya a ce ga abin da muke yi ai ba wanda za a gayyata mu kadai za mu yi abin mu gaskiya kan dama yanzu sun soma zargin mu da cewa wai mun yi sata to ka gani shi arziki ne alhamdulillah Allah ya hore ba daga kanmu ba har 'ya'ya da jikoki in allah yadda sai dai bakin ciki ya kashe su to menen hajiya gaji nake gani matar kafa gwamna na ba bari same ta a can fara okay zuciya ba ni kin san ina son kanki fa ne kika dauko da zaki saka a naki a'a haba mama mama me yi daɗe ya za a yi a ce ba zan sake ganin sa ma ai na gaya miki kin Allah ne da san a gabayan mu amma kar ki damu insha Allah zaki ki ga Yakubu nan ba da daɗewa ba To amma shi matawallin ya za ina samu na gan shi. Ai wannan babban mutum ne. Ki gan shi? Wannan tsakaninmu da shi ne. Matawalla ai mai gidana ne. Ko abin da nake gaya miki baki yarda da shi ba ne. A'a, na yarda ranka ya daɗe, na yarda da kai. Ni dai yanzu duk abin da za ku yi don Allah ku taimaka a fito da shi. Insha Allah, insha Allah. In ta yi daɗe idan kuka je don Allah ku ce ina gaishe shi. Zai ce. Dama. Ba shi kawai. No, no, no, no, no, no, no. Idan akwai wani sako, ki gaya min ai za mu isar mishi da sako ko? Dama, dama ina so ka gaya masu cewa ina ɗauke da juna biyu. gaishe da Excellency. Yawa sannun ku. Yawa sannu. Babies, ku zauna ku ɗan jira mu, bari in ɗan gaisa Excellency. show your excellence. ga sunan fa sai wacce kake so rayuwar shi ya canza kalar rayuwar shi yadda ka san shi da ka san gaya nan da yadda yake yanzu ba kai ke ba ina da labaransa gaskiya gayan nan kana da mutane ai inda mutane irin waɗannan ne baka ga komai ba ma your excellency yana samun ɗorin gindi a gida ne gidansu ba kwaba da abin da ya gida ma shi yake yi su ne kasan nan dan gwamnu ne fa dan haka duk lokacin da kake bukatan kaya ka sa oda kawai za ka kaya lokacin da kake so am ka ga waccan mai dogon gashin afira kenan yar gidan ambasada Muftar balaci yarinya ba ta ji amma fa akwai yarka good ai ina jin za ka san mahaifinta ma kafin ya zama ambasada dan ya taba rike shut up dino ba shi nake son ji ba ka gani ni fa duk babies din nan sun min ka bar min su kawai kai your excellency babies din nan za su ja mai ba kai idan pacific ocean za su ja ni zan iya da su <laughs> na san zaka yanka ne girman ka ne yake to kai da ka sani anyway tunda ka ce haka yadda ka ce aidin haka za a yi kawai a ah, baba ai ga harkan man nan mata ta su good ka gani mm. ka dan jira ni kaɗan bari in ga wani babban mutum yana filin fakin yana jira na girman ka ne ya sauke ga eh? ya kace ne ka san kai nake jira don babban mutum very good yanzu ka san me ka koma ciki wajen mutanen ka zan neme ka kowane lokaci daga yanzu ka ji ko okay ita fa'izan nan da kake magana a kanta yarinya ce ni karama a wallahi ba yarinya ba ce ba idan da ta yi auren wuri ma da tuni tana da ya'ya yanzu kuma har ta yi saki ta yi ciki ƙarya take ƙarya take yi kaji malam babu wannan magana <laughs> ali zaki ali mazan fama ga danga kusar yaki kada ka bari ka yi saki karamar yar iska ta raina wa manyan yan iska wayo idan da daga sanar ne tana da cikin ba za ta taba ce maka ka aure ta ba sai dai ta yi kokarin hanyar da za a zubar da shi to ai ka gane tana min barazanar cewa ta je gidanmu ta gaya mahaifiyata sannan ka san mahalin mahaifina idan har ya take yi wallahi ba za ta iya komai ba cewar ma za ta faɗa mahaifiyarka shi ya ƙara nuna tabbatar da cewa ƙarya take ta yi amfani ne da sunan mahaifiyarka don ta tsoratar da kai domin ta cimma ƙudurinta a kanka idan da gaske ne tana da cikin za ta bari wani ya sani ne ma ai ba ƙaramar yarinya ba ce <laughs> da moto ka zo ne ko kuma a lafiyar kake da mota ta na zo good bari yo excellency ya dawo mu gama da shi in ya so sai mu je ka kai ni gidan su fa'iza jos ka gabatar da ni a matsayin friend ɗinka mu gaisa da ita in ya so ni kuma zan lalubo maka bakin zara dino dino dino in babu kai mun shiga ofis <laughs> ai na gaya maka duk yarinyar da iyayenta suka ce je kika gani ku za ta gani to ba kowa za ta gani ba mu za ta gani idan ku ta gan mu to wallahi ina mai tabbatar maka da cewa ita da gafara sai ta mai keke kai idan tafiya ta yi tafiya ma ta mai keken ma ba za ta ji ta ba dan ba za ta ji da barba wallahi ballanta nasu wata fa'iza karamin kwari da Allah zo mu tafi Allah ya ne aboki na wallahi wallahi gaba ki ba na jin daɗin jiki na wani iri nake ji sai slow mm-hmm. ah, a ko da sai slow ne assalamu alaikum Amma alaikum salam. Wa alaikum salam. Sannunku. Yau sanninki malama. Malama. Malama a haka? <laughs> Ai duk wanda ya kalle ki ya ga cikakkiyar 'yar Islamiyya. Tuwon Islamiyya suna nan dai suna zuwa, amma ni dai sai jifa-jifa. <laughs> Kunga. na fuskanci ku hira nan taku ta dauko daɗi kuma ta fara kayatar da ni bari ka tsawo kafin ku ci gaba in gabatar muku da kanku ko fa'iza wannan abokina ne sunan shi zahardini amma ana ce mai dino dino fa'iza da nake baka labari mata ta da zan aura fa'izar malam ali kenan nan da wata ɗaya ba insha Allahu Um, me yasa baka so ka dinga faɗa lokacin auren mu ne? Dino, auren mu saura wata ɗayan Allah yadda. Lalle kam za mu sha biki. Gara da Allah ya dada ni kasan da wuri. Ai, ina jin kafin na koma US za a yi bikin ko? <laughs> Insha Allah ba on 10 za ka koma ba? Yes. So definitely kana nan kenan. Nice plan. Good. Ga wata Bara'atu. Bari in Assalamu alaikum. Alaikum Ina wunin ku? Ba wani ina wuni. Ana tunanin ba za ki zo ki gaishe mu ba. Kin san ku ne zinnin nake tunanin ki a cikin zuciyata. Sai kuma ga ki kin zo. Kamar ya tunanin ta kake a cikin zuciyarka? La. Kin ji ya fa'iza na shiga uku. Allah ya baki hakuri. Sai an ji ku. ina zuwa da Allah abokina ya ne ka san Allah yarinyar nan ƙarya take ba komai a jikinta mm dino haba abokina kana ganin yarinya ƙarƙarfa tana tafiya da kuzari a jikinta ba wani alamun kasala ba wani alamun tashin zuciya ta kalle ka ta ce ma tana da ciki haka mata masu cikin suke Allah kaga Luke let go back zan gaya maka yadda za ka yi karamar yar iska ce kawai um, abokina by the way fa yarinyar nan fa yar uwarta bara'atu gaskiya kayan ya mun wallahi <laughs> kai um, dino ita wannan bara'atu da ka gani ba fa irin taku ba ce ita 'yan islamiyya ce a'a "Gwaran gaya maka a'a ah, ba ba tsaya dakata dakata samun jayi mana ba ba ba irin ta bace ko kuma ba irin ta bace yar islamiyya dina duniya Hello? Ganan gidanku ina jiran kina iso. kai wai dama kina kusa da ni ma kike ce min kuɗin waya ai fa'iza ce kuma ko mai kabatar a ta ina tunanin ba laifi bane gaskiya ne kuma ko yanzu da muke tsaye idan na ce ka kirawo ni mu yi magana ta waya ina jin ai ba asara bane ko a kwarai da gaske a guje babu gardama zan kira ki ta yanzu ina muka tsaya maganar mu ko da yake maganar da muka yi da kai jiya ya tabbatar min da ka amince za ka aure ni so sai ko na amince to kaga yanzu sai kai ma magabatan ka magana su zo kaga sai a sa ranar nan da wata daya ayi yi kafin cikin nan ya girma haka ne maganar ki gaskiya amma faiza ina fargabar gaskiya kin ga muna da sauran lokaci fa kafin auren nan ban gane me kake nufi ba wai so kake asiri na tunne so kake aiwa titi <laughs> Faiza haka nake so so nake sai kin haife min abin da yake cikin ki kin ga idan kika haihu sai a hada da shagalin aurenmu da kuma shagalin haihuwar ɗanmu. mu Thank you, Diego.